Wannan rukunin tsofaffin mayakan kungiyar na baya-bayan nan da suka aje makamai tare da miƙa wuya sun samu horo ne a fannoni da dama da suka hada da mai da su cikin hayyacinsu da soya musu tunani ƙarƙashin shirin na gyara halin da ake wa lakabi da Operation Safe Corridor. a watan yulin shekarar 2016 hukumomin najeriya suka kaddamar da wannan shiri da zumar cirewa tsofaffin mayakan kungiyar mummunar ƙidar da suka runguma a da Uche Nabuehe ne jagoran wannan shiri. Based on the therapeutic interventions ya ce bisa ga irin horo da suka samu yanzu waɗannan mutane sun zama nagari fiye da yadda lokacin da suka zo wannan sansani kuma sun samu ƙwarewar da za a iya yaye su su kuma koma cikin al'umma hukumomin sun ce uku daga cikin mutanen da aka yaye daga nijar da chad suka fito yayin da sauran kuma 'yan najeriya ne daga jihohin borno adamawa yobe zamfara neja da nasarawa a lokacin da ake bikin yaye su tsoffin mayakan sun nuna nadama tare da neman afuwa da yin alkawarin rungumar zaman lafiya a yankunan da za su koma mai fashin baki kan sha'anin tsaro sanata regbo ya ce shirin zai taimaka amma akwai bukatar a yi taka tsantsan Ya ce tuba wani abu ne da ke zuciya wani zai iya ce maka ya tuba saboda wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki gaskiya wannan shiri ne mai sarƙaƙiya shin ina tasirinsa yake shin ya hana ƙungiyar ɗiban sabbin mayaka to sai dai hukumomi sun ce akwai dubban tsoffin mayakan da aka yaye karkashin wannan shiri tun daga shekarar 2019 kuma sun zama mutane na gari a cikin al'umma a shekarar 2021 hukumomin jihar borno suka yi kiran da a sake yi wa shirin garan bawul suna masu cewa akwai yiwuwar tsoffin mayakan su zama masu kwasar bayanai suna aika wa kungiyar daga baya ma har su koma ruwa a yankunan da mayakan suka fito ma akan nuna shakku kan wannan shiri na sauya halin tsoffin mayakan na boko haram da suka tuba vivian bolongo ita ce shugabar kungiyar social action nigeria mai tallafa wa al'ummomin nigeria ta ce ga dukkan alamu ayyukan gyara halin ya ta'allaka ne akan 'yan tawayen bayan kuma su ma'alomin da abin ya kare a kansu sun galabaita tare da shiga yanayi na ɗimuwa kuma su ma akwai bukatar a sama musu wani shiri da zai dawo da su cikin hayyacinsu su ma a warkar da su daga mummunan al'amuran da suka gani amma ni ban ga an yi wani abu makamancin hakan ba belongu ta kara da cewa mai da tsofaffin mayakan cin al'ummar da suka cutar abu ne mai matukar wuya. These are communities that have been, uh, that have been abducted mass. ta ce waɗannan al'ummomi ne da aka yi ta garkuwa da su an yi wa matansu fyaɗe wasu yara suna kallo aka kashe iyayensu irin wani al'amari kan zauna a zukatan mutane na wani tsawon lokaci um, ta yaya kake tunanin za su manta uh, tun daga shekarar da tara kungiyar ta boko haram take kai hare-hare inda take ikirarin kokarin kafa daular musulunci a arewacin najeriya rikicin na boko haram ya halaka dubin dubatan mutane ya kuma fantsama har zuwa makwabtan kasashe irin su nijar chadi da kamaru a ranar lahadin da ta gabata hukumomin tsaro suka ce mayakan boko haram dubu hamsin da ne da iyalansu suka miƙa wuya tsakanin watan yulin 2021 da watan Mayin bara